السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لا ربا درين بيوغة محرم هجرة دبودة دراريه إلى أربعين ونديدا تدا درين شابيو بوتن سبتمبر أيلول 2018 maratan ukura Allah ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na raudatun nazir wa jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin alƙur'ani mai girma babin alƙur'ani mai girma wanda shine namba na farko cikin al'usul cikin hujjoji alkur'ani shine na farko za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim faslun fa amma ma nuqila naqlan ghayra mutawatirin amma alqur'anin da ko lafuzan alkur'anin da aka ciro su ko aka nakalto su nakaltawa ko naƙaltowa ba mutawatir ba ka kira ta mas'udin kamar kira'ar abdullahi Ɗan mas'ud radiyallahu anhu a cikin ayan nan ta suratul baqara da Allah ke cewa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamila a kirar abdullahi ibn mas'ud ya zo kamar haka fasiyamu talatati ayyamin mutatabi'atin mutatabi'atin wannan mai matsayin irin wannan kira'a shi ma za a ɗauke shi ƙur'ani da zamanto yana da dukkan wannan matsayi na ƙarfin hujja da abin nan alƙur'ani yake da shi wanda ya tabbata ta hanyar mutawatiri hmm? wanda ya zo cikin kirawoyin nan guda bakwai guda goma hmm? to akwai kilafi da zai iya zamantowa hujja ko ba zai iya zamantowa hujja ba ta ba kun san akwai alkira'atun sha'adula irin wannan din kamar a cikin suratu yunus inda allah maɗaukin sarki yake cewa فاليوم ننجيك ببدنك أقول قراءة شاذة فاليوم ننحيك ببدنك ننحيك فهمكم ننجيك وأنا آه، بالقراءة العشر قاضي إرن قابلنا من سورة المسط تبر يد أبي لهب wa tabba akwai kira'a shazza tabbar yada abi lahabin wa qad tabb wa qad akwai ƙarin wa qad wali tabbar yada abi lahabin wa qad tabb ma aghna anhu malu wa ma kasaba zuwa karshe saurin wadda wannan kira'a shazza wa qad misali a suratu saba فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أقول قراءة شاذة لتكي تشيوا فلما قر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين قراءة متواترة يا تكي فلما قر تبينت الجن أن لو يعلم الغيب ما لبثوا في الأذى نعم بنجوا ايه شيني ما لبثوا في العذاب المهين أما كلا عشر ذا كنجي فلما قرر تبينت الإنس أن الجن لو يعلمون الغيب ما لبثوا في أكتي حولا تبهزون هالشي كرا قدابا ta yi wannan azaba mai sanya kaskanci an gane a suratu ali imran kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasu ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihul akwai kira a shadda take cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf eh, a'a ya wata ayan take waldakum ummatun minkum waldakum ummatun yad'una ila khayri amrin bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ya شاذة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستغيثون الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون واضح أو إذن تكن سورة الأنفال تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أقول إلى أشد وفساد عريض عريض وهذا إذن هو أن كراء إي شدود عند باع كراتو دسو سوال حكمي حكم شنسو ماذا حكم شيء إذا أكفوجي على سو مم? ko ba su da shi shi ne wannan fasle yake koya mana eh, imna guda ya ce faƙaɗi ƙala ƙaunin laisa bi hujja hmm? wasu mutane sun ce wannan ƙirawai ba hujja ba ce gaba ɗaya ba za ka hujja da su ba ba za hujja ba za ta tsayu da irin wannan kira'a ba ko waɗannan ƙira'o'i shuru ba wannan shine masabar shafi'iyya shine masabar malikiyya don shine ruwaya mashhuriya daga imam malik gani me yasa suka ce li'annahu khata'un qad'a saboda wannan kira'a kure ne tabbas tabbace wannan kira'a kure ne ba ba dauko daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wadi me yasa kuka ce annahu qad'un qad'a li'annahu dalili shine yadda yake wajibun ala rasul wajibi ne akan manzon tablighul qur'ani isar da shi wannan alqur'ani da ifatan ga wasu mutane min al'umma daga wannan al'umma dole ba mutum da ya kawai zai yi ba wajibi ne aka annabi sallam ya isar da qur'anin nan zuwa ga wasu jama'a ba mutum ya kawai ba wadi min al'umma taqumul hujjatu biqawlihim mutanen da yawan su za ta kai hujja ta tsayu saboda maganar su walaysa lahu munajatul wahidi bihi annabi bai da damar wato ya keɓanta da mutum guda kawai da alkur'ani ya karanta da shi alkur'ani mutum ɗaya kawai sauran jama'a ba sani ba shi ko ita kuwa kiraya shazza an ɗauko ta ne daga mutum guda kawai shi yasa aka ce mata shazza ta to ba za a kula da ita ba wadi wa in lam yanqulhu min alqur'ani idan kuma mutum ɗaya ɗin nan wannan ƙira'a da ya zo mana da ita muka ce mata shazza bai ɗauku da daga alkur'ani ba to akwai ihtimalar kenan ya aka yi to ya karanta wannan aya da irin wannan karatu da irin wannan lafarzi shi ne ya ce wa illam yan yanqulhu min alqur'an ai wa illam yanqulhu hadha as-sahabi al-wahid min alqur'an kenan ihtimala ne kuna masa ballahu ta yi hakan ya zamanto shi ne masabar shi yadda yake gani kenan wata mala'ani ya kona kabara ta yi kuma hadisi ne hadisi ne ya yi wahami ya sanya cikin mai cikin alkur'ani wa ma'at taraddudi la'i umaru biya tare da wannan taraddudi ta yi masabarsa ce fahimtarsa ce kawai ta yi kuma a hadisi ne ya manta ya sa cikin a matsayin alkur'ani tare da wannan taraddudi ta yi kaza ta yi kaza din nan la yi malubihi gaba ɗaya ma ba za a yi kafa hujja da kira a sha zaɓi kenan kun fahimta wance wannan shine masabar malikiya shine masabar shafi'iyya imam amar ma ba ta ba da fatawa irin wannan fatawar amma ba ita ce mashuriya ba ba ita ce sa ba shi ya sa na ibn kudama shi ma bai da wannan ba cewa ana iya kafa hujja a shazza tana iya zamantowa hujja ta wata fuska daga cikin fuskoki shi ma bai yadda ba shi ya sa ya ce wasu sahihu eh, eh, cewa ba za ta iya zama hujja ba hmm? wasu sahihu ya ce abin da ya fi inganci shine ba masabar malikiya da shafi'iya ba na cewa a shazza ba za a iya kafa hujja da ita ba ta kowane bangare a'a wasahihu abinda yake ingantacce shi ne annahu hujja ira'a shazza lafuzar suka tabbata cikin ira'a shazza suna zamantowa hujja idan ka ce wannan zamanto hujja kenan a wannan faɗin Allah maganar aikin hajji wa atimul hajji wal umsar lillahi fa in usiru musar al hajji ولا ذلك رؤوس ما تابع ولا هدم محلة ومن كان منكم مريبا أو بأذى مراس وفيلة من صيام أو سكرين أو نسك آه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ثلاثة أيام في الحج إن لذاك وجبتها ما هي ثلاثة أيام في الحج ضمنته ما يخبي بي أرجونه باي يبقى إيه إن إيه يقدر آه، يهوتا كان يبي sai zamanto mai من هي ثمرة الكلاب إن ذي بينا أنا دور مالكية لشافئية ثلاثة أيام بس ايش منظومة التعديات بقى عن قالي تو وانا سكت شي قراءة شاذة عشان اتما حجات شي ميسا سكت ايه لأنه اي لأن السهابية يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم duk da shi kaɗai ne ya rikaito mana wannan kira'a amma dai ai yana ba mu labari ne cewa abin nan da ya hurta ya ji ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun qur'anan in har abin da ya din ba qur'ani bane fa huwa khabarun hadisi ne saboda haka hadisi ma ai hujja ne wani fa innahu domin yadda lamarin yake shine rubbama سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا يا ياجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرمت آية كما يهدى بتفسير آية إذا تندك قبال هذا تفسير القرآني هذه كمان دعك فصيام ثلاثة أيام ya ji annabi ya ce mutatabi'at fa sai mu salasata ayyam wannan shine alqur'ani mutatabi'at kuma tafsirin alqur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne za mu kaddara cewa tun da dai ya ji ne daga wurin annabi ko da tafsirin ne ma ai ba wani damuwa abin da ya jin tafsirin kaga hadisi ne hadisi ana kafa hujja da shi yawon warubama kuma ta yiwu ta yiwu abdala lafzatan bi misliha zannan minhu anna zalika ja'izun ta yiwu ya canja wani lafazi wannan lafazin ya san lafazin alkur'ani amma kuma ya kawo wani lafazi da yake ɗaukan ma'anarsa a larabci kamar ce abin nan eh, eh, eh, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun wannan yace kira al-ashur mutawatira to kaga kabiru da ariyar dukansu ɗaya ne da larabci wani a nan ta yiwu shi ya san kabiru din shi ne asalin lafazi amma kuma shi wata na tunanin yana halatta a canja wani lafazi matuƙar su ɗaya ne an fahimta kamar ruwa ne mai masu odin radiyallahu annu annahu kana da jagwai zai misali zalai kamar yadda aka ruwaito daga wurin abdullahi dan masu odin shi yana ga haka halal lafazin alkur'ani don ka canja su da lafazin da yake ɗaukan malarsa daidai a larabci kamar inda Allah ya ce zo kana iya cewa yaka domin da zo da yaka duk abu guda ne wali to guda ma ce ta ayu haka ne amma dai shi canja lafazi wanne yana halatta ne a hadisi shine mana wa hadha yajuzu fil hadisi dun al haka ba a halatta ko da abdullahi dan mas'ud shi an ruwaito yana fahimtar haka amma sauran jama'a sun saba da shi kuma aka bude wannan kofa abun ba zai daɗi ba saboda haka ba a halatta a canja lafazin alkulani yadda ya zo haka za a karanta shi wannan shi yasa aka ce alkulani shi eh, lafazan sama ana bauta a samun lalata su sabanin lafuzan hadisi ba wadi to amma dai wannan itimali biyu da muka ce ya tamil annahu sami ashiya min annabi sallam tafsiran fa zannahu qur'anan ko ya tamilu annahu abdala lafzatan bi misli ya zannan minhu anna zalika at-tabdil ja'izun ko ma ne ne dai wannan ba zai fidda shi daga da'irar ya kafa hujja da shi ba Shi ne fa fil jumla a dunkule dai la ya khuruju an kaunihi masmu'an min annabi shi wannan kira a din ba za ta fita daga kasancewarta a bace da aka jita daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa marwiyan an kuma an kuma a bace da aka ruwaito daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa yakun hujjatan kaifa ma kan ko ma ya ne ne kenan za ta zamanto me hujja wa qawluhum yajuzu an yakuna madhhaban ay lirabi kun san su wanda suka ce ba zaman ta hujja ba cikin hujjojin cikin hujjojin da suka kafa shine zai yi zamanto mazhaba ne game ga ga shi wannan wanda ya ruwaito ruwayar masaba kuma ma na ra'ayinsa istinbadinsa ne fahimtar su ce haka to ibn qudama ya ce a ba daidai bane a ce sahabi ya san cewa ba alqur'ani bane amma ya ce shi a fahimtar abin da ya fahimta wani istinbadi yayi saboda haka ya ci gaba da karanta shi a matsayin alqur'ani wannan baya halatta sahabi ya haka shine ma na kulna la yajuzu mu anan amsar da za mu bayar shine mu ce hakan baya halatta wa menene ba halatta la zannu ba halatta a yi zaton wato misla haza a yi zaton kwatankwacin wannan bis sahabati ga sahabbai a ce za su yi ishtihadi sannan su mai da ishtihadi su a matsayin ƙur'ani ba zai yi radiyallahu anhu fa in hadha tira'un ala Allah kenan wannan zai zama to kiran ƙarya ga Allah wannan ko ba daidai bane sannan wa kadhibun azim kuma ya zama to ƙarya mai girma ma iz domin a wannan lokaci shi sahabin zai zama to kenan ji ra'ayahu wa masabahu ya sanya fahimtar sa ra'ayinsa da masabarsa allazi laysa huwa anillahi wanda ba daga wurin Allah aka karbo shi wa wala rasulihi ba kuma daga manzonsa ba kenan zai zama zai sanya wannan ra'ayi nasa a matsayin mai qur'anan qur'ani wannan kuma ba daidai bane والصحابة رضي الله عنهم سو صحابي رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم با حلتا أدنجنا كريا زوا كريس في حديث النبي أحاديثا النبي ما صلى الله عليه وسلم ولا في غيره haka nan ko wani hadisin manzon Allah ko da tsakanin su ya su ne in haka ne kuma fa kaifa yakzibuna ta za su yi ƙarya fi jali madahibihim ta hanyar sanya masabobinsu a matsayin ƙur'anin ƙur'ani haza ba tsilin yaƙinin tabbas wannan ba daidai ba ne ba zai taɓa yi ba wadi tsara mana minti nawa a da yawa to mu yi fasu na biyu ya yi kyau faslun ga wani fasli shi kuma na magana kan ana samun majaz cikin alkur'ani wasu haƙiƙa kawai والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز القرآن harshe ne na larabci harshe ne daga cikin harsuna da mutane suke magana da su so ko mutane bisa ga al'ada cikin taɗinsu cikin zancensu akwai majazi da haƙiƙa Hmm? kenan alkurani ma za a samu hakika da majazi ma'anar majaz shi ne abin da ke halatta a yi amfani da shi ko da asali lafazin da ya halatta a yi amfani da shi domin ba da wata ma'ana ko da asali ba a sanya lafazin saboda ba da wannan ma'anar ba wani wata matsala ce cikin ilmin balaga. Adi? amma wasu sun fara ɗata har abin ya fara zama kulle saboda haka wasu maluma suka ce adi shirme ne ma ba wani abin da ya kiransa hakika da majal kawai ma hakika ne su masu kafa hujja da cewa a akwai majal a cikin kowane harshe ma saboda haka akwai shi a cikin larabci ma domin larabawa an ga suna cewa mutum jarumi dan adam jarumi su kira shi zaki maimakon su ce masa jarumi asalin lafazin zakin nan an sanya shi ne domin a matsayin ya yi nuni kan wata dabba a daji mai tsananin ƙarfi mai tsananin rashin tsoro saboda ka al'adam aka samu mai ƙarfi mai rashin tsoro sai a kira shi zaki duk da asalin zaki wata dabba ce a daji saboda kiran jarumin mutum zaki wannan majaz ne yana halatta a yi haka kuma a fahimta duk da asalin kalmar ba tasa ce ba ta dan adam ce masu kalubalantar wannan suka ce ai shirme ne wannan magana ta ku duk maganar banza ce dalili shine shi dan adam dama tun fil azal balarabe ko mawane ne mutum jarumi marar tsoro mai ƙarfi ana kiransa zaki kuma in kuma na musu to ku gaya mana tarihin da aka fara kiran dabbar daji zaki wanda har yanzu zamanto shine na farko sa'an nan kuma duk inda aka fara kiran mutum jarumi shi kuma zaki in kun ba mu wannan duk inda ya riga wancan shine na farko sai mu ce to aro shi aka yi yanzu aka fara kiran jarumin mutum menene zaki in kun ba da wannan hujja to shikenan mun yadda kuma ma mu ne ma muka sai ku hujja domin asali ai dan adam kafin ya san zaki wata dabbar da ba rayuwa da take tsakiyar daji mai tsananin karfi mai cinye mutum ma ta gan shi kafin ya ta har ya sifanta ta ya ga dan uwansa mutum jarumi sau dubu mu kuma sai mu akasa abin mu ce ai dama dan adam jarumi mai karfi mara tsoro shi ake kira zaki dan adam bayan ya saba da kiran wannan da ya sani zaki zaki shekaru watakila bayan dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu hudu wata rana sai ga wata dabba a daji ita ma mai irin wannan siffa ga karfi ga jaruntaka sai ce a ah, ta wannan shi ma zaki ne kaga mun aka samu kula mu ne kuma kula da dama ku ce mana mutu ba ku da dama dun. mai ra'ayin ku yanzu wani ne suka fi karfin hujja masu kore masu kore hujja da shi da adam kafin fiye ga zaki ya san dan wansa ko ba ga ta ta almuhim dai akwai majaz a cikin alkur'ani kasancewa alkur'ani magana ce magana ce ta Allah kuma larabci qur'anan arabiya masu wannan magana su sun yadda a larabci akwai haƙiƙa da majaz to alqurani ma akwai haƙiƙa da majaz shi ne yanzu abin da za mu tattauna a wannan fasali to ibn qudama ya ce wal qur'an yashtamilu ala al haqiqati wal majaz shi ma al qur'ani a matsayinsa magana ce harshe na larabci kamar yadda lugar larabci take da majaz da haƙiƙa shi ma alkurani akwai majaz da hakika a cikinsa to menene majaz wa huwa shine al-lafzul musta'malu lafazin da ake amfani da shi ko aka yi amfani da shi fi ghairi mawdu'ihi al-asli a cikin wani bigiransa na asali ala wajhin yasihhu a bisa fiskar da hakan zai inganta masu hankali ba za su samu damuwa ba za su yadda akwai misalin sa alkurani ya ce akwai ka ƙaulihi waqti lahu ma jana hadzulli da Allah yake cewa waqti lahu ma yana magana da ɗa game da iyayensa ya ce waqti ka sassauta lahu ma gare su janaha fuka fukafukan fukafukan sauƙi hmm? fukafuken nuna kaskanci suka ce ai shi yaron nan da ake magana shi baya da fukafuki na wani ana nufin abin nan halayensa kwazi kamar yadda eh, tsuntsu mai fuka fuki zai saukar da fukukensa domin nuna tausayi wa 'ya'yansa misali hmm, ko nuna girmamawa ga wani wanda yake son iya girmama shi an fahimci wannan sannan har yanzu allah ya ce wasu alilƙariya ƙarya سورة يوسف أنا سورة الإسراء وسورة بنو إسرائيل واسأل القرية كتنبيع القرية القرية باء تنبيع بدون متنبة باتا جي ما أنت أتنبيع القرية وأنا مجازني أنا أرتاك شيء أتنبيع القرية كلام مثل متانين القرية آية كهف ألا نأتي وجدارا يريد أن ينقض suka tarar da wata katanga tana nufin ta karkara ta faɗi shi katanga ba mutum ba da na ta yi nufi wannan majazi ne a wata sura suratun nisa ko ma'ida Allah ce auja ahadun minkum min al ko ɗayan ku yazo daga ghaib ba'id wata wuri wanda yake kwari don mai biyan bukata mai ba haya don zai ba haya zai nemi wani wuri wanda yake kwari wanda zai ɓoye kansa kada mutane su zan shi an fahimta musamman ma a sahara da ba su da itatuwa da sauransu saboda haka za a nemi wuri wanda yake yi fadi to ba ga a yi yake nufi ba ana nufi wato wannan aiki na na abin nan fidda jasa daga jiki a wata sura da Allah ya ce waje za a sayi'atin sayi'atun misliha sakamakon mummuna shine yin mummuna kwatankwacinsa sayi'a na biyu din nan ba sayi'a ba ne domin wanda sai ya kira gayya ai ba mummuna yake aikata ba daidai yake aikata amma an kira shi sayyi'a a wata aya Allah ya ce fa man idda alaikum fatadu alaihi wanda ya ta'adda a kanku kuma ku yi ta'adda a kansa fatadu alaihi din nan ta'adda na biyu ba ta'adda ba ne amma kuma an kira shi ta'adda ala wajen majazi da Allah ya ce inna allazina yu'zuna Allah waɗannan suke cutar da Allah ba wanda yake cutar da Allah amma kana cutar da waliyin Allah to wace amsa ne masu kore <laughs> majaz za su bayar ana hmm? wace amsa ce masu kore majaz za su bayar a nan ba zai iya kokari ya ba mu amsa za a ce a dukan su hakika ne duk lafuzan nan da aka amfani da su hakika ne domin dama asali kowace kalma kalman ita kaɗai haka ba ta amfani da ba a fahimtanta tana ana duba itibari daga ina ta fito wannan yana da tasiri wurin wala ta fuskanta wani lokaci aka faɗe ta kun fahimci abu yanzu misali wasu alƙarya tambayi alƙarya gaskiyar lamari alƙarya idan aka ce alƙarya gari gari kamar yana nufin kango ne haka ko kuma sai an samu mutane ba za a taɓa kiran ƙarya ba sai da mutane saboda haka aka ce wasalil ƙarya saboda haka ƙarya tana ɗaukan kango da mutane kowanne ne da irin lafazin da zai dace da shi lokacin da aka ce wasalil ƙarya mai hankali zai fahimta ba kango ba ba gidaje aka ce ka tambaya ba mutanen da ke cikin gidajen ko ba haka ba idan aka ce a rusa alƙarya fa wani ne yake ɗaukan rusawa gidajen wannan dai haka manganin mutane yake ko ba haka ba idan ka zaka ce a yaron nan na sa masa sura kuma na tuɓe na tuɓe shi ko ma hankali zai fahimta suturan ka tuɓe shi in ka ce yau an tuɓe gwamnan taraba ba wani wanda zai ce wai rigansa ne ko inda yake sawa aka tuɓe shi wani abu ne da ya dace da shi aka tuɓe ba sai an yana ta bayani ba to ka tuɓe gwamnan an tuɓe gwamnan taraba kodinsa aka tutse ko wani kod da ya saya a wani wuri da ke za da abin babu mai hankali ba zai tambayi wannan ba ya san menene me ake tutsewa wannan don haka maganganun mutane suke saboda haka yanzu aka ce an tuɓe sarkin wani gari ko gwamnan wata jiha ka ce wannan majaz ne domin ai abin nan eh, mulki ba ba ruja bane da ake sawa wane ne da sauransu wannan ka ne maka sawa kanka zafin kai ne duk mai hankali wanda ya riga balaga ya san yake da hankali ba sai an koya masa ba ya riga san an ce an tuɓe shi ya riga san tuɓe wanda ya dace da shi ne a irin wannan yanayi kuma tun ɗan adam tun da aka yi shi sunan wannan tuɓewa ne ba wani wanda zai ce ba haka abin yake an fahimci abin abu abu ubaidillah kamar baka gamsu sosai ba to da aka ce jana a cikin sarrafa shu'ara ne Allah ke cewa game da annabi ba zai tuna mana ayar na'am na'am yawa saboda haka wannan da an ce wa ɗan adam wani wanda yake abin nan aka ce jana haka jana haka ɓangarenka ko fufukenka ko ƙarfinka domin hannaye tsuntsayen na ayi fuka su hannayensu ne da shi suke tashi ɗadam shi ma ƙarfinsa yana hannunsa ne ina ne ƙarfinka yake a hannunka wannan hannun ƙarfin nan naka ka sassauta shi ga wani da ake son ka sassauta shi ka nuna masa tausayi ɗa abin da zai da ubansa kenan shugaba abin da zai wa na ƙasa da shi ya nuna masa tausayi an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jana haka liman taba kan minin ka sassauta fuffukinka ga wanda ya bi ka daga cikin mu'mini ka nuna masa tausayi wannan shi yasa Allah ya ce wa kun tafazzan ghalibul qalbi lam faddu min hawli ba da ka ba maganar majazi ana dama haka yake tun asali da an faɗi wannan laraba sun faɗi ambaci wannan haka suke tun tun fil asali baka isa ka ce ga tarihin da yanzu ka fara amfani da jana'a nan aro shi suka yi daga wurin tsuntsaye ba tunda sun fi sanin kansu akan kafin sun tsuntsaye an gane nan kuma da aka ce jidaran yuridu irada dinna nan kowanne da abin da yake dacewa da shi sai kaga wannan bai ne fa ana son ya faɗi ko a wasan ana cewa yana so da an ce bene yana son ya faɗi duk bahaushe zai fahimta yana dab da ya faɗi kenan ya karkata zuwa ga faɗuwa haka babu wani maganar majazi a nan so nan mutane dama haka suke amfani da shi in aka fuskanci wannan kowa zai fahimci ga abin da ake nufi in aka fuskanci wannan za a fahimci ga yadda ake nufi an gani? da aka ce auja adun minkum min al kamar da muka ce gha'it gangare mai son bahaya zai shigo dan boye kansa hmm, wani kiransa gha'it saboda haka da an ne ya taho min al dama a riga an san menene ga abinda ya ji aiwatarwa saboda haka babu maganin cewa wannan ba hakika ba ne dukan suna hakika amma kowanne ne gurgudun inda za a yi amfani da shi yake hakika ne an fahimci abin wannan kuma duk kalmomi kowane yare ma ba wata kalma take zaman kanta haka ta ba da ma'ana ba tare da an samu jone-jone akwai bangaren tasiri wanda ake fuskantar da ita da wanda yake maganar da wanda ake duk duka akwai wannan an fahimta da aka ce waje za'u sayi'atin sayi'atun misliha shi ma wannan haƙiƙa ne illa iyaka wannan na biyu shi ba za a yi zargi a kansa ma saboda ramuwar gayya ne an gane domin wani yanzu ya share ka da mari ai ba daidai ba kai ma an ka zo ba share shi da mari za ka yi ba a lokacin nan bayan shi ya fara share ka da mari ka kai ma irin nasa ka yi saboda haka ya inganta ga harshe a kira shi a shi ma a wannan lokaci amma kuma kowa san cewa wannan a ne amma babu zunubi a ciki wannan kuma a ne mai zunubi a ciki yaushe za a kira shi a saboda ana gama sayi'a shi kuma ya zo shi kuma aka yi shi da irin sifofinsa da irin sifofin wannan yi din an fahimta? to haka nan itida da aka yi magana haka nan da aka ce uzunallah kowa zai fahimta aka ce wa'annan suna cutar da Allah ana fahimtar dama ba sai kar koya musu ba suna cutar da ne, suna yin abin da Allah baya so Allah ya ce a tafi gabar su kuma sai yamma za su yi Allah ce kada a mari wane su mari wane Allah ce kada a saci kayan wane su saci kayan wane wannan yozo na Allah an fahimta kowa zai fahimci wannan domin ba wani wanda zai je dauki ke ce ya je ya kama Allah ko ya yi wa Allah duka ko wani duk ba wani ba mai hankali zai fahimci wannan to almuhim dai wala tattaunawa ce ibn qudama yace wa'annan misalai na alqur'ani duka majaz ne wa zalika kulluhu majaz duka wannan majaz ne me yasa li'annahu isti'malul lafzi domin amfani da lafazi ne fi ghairi mawdu'ihi a cikin wani bigiransa da aka sanya na asali ibn qudama yace man mana a zalika duk wanda yace wannan ba majazi bane faqad kabara ya nuna wa gaskiya girman kai kun yadda da wannan wadadin da yasa aka samu ustazai da suka ce babu ba majazin an samu wasu masu ilimin balaga da suka wuce gona da ido suka ce ai komai ma ba majaz babu hakika komai ma majaz ne kaga abu ya fara zama wasa yara yanzu in ka zo ka ce ka yi sallaci magariba sai a ce ai baka sallaci magariba bisa haƙiƙa ba majaz ne me hujjan ku suka ce eh sallan magariba zai sallar magariba zai inganta ne akan duk sallolin magariba da aka taɓa yi a duniya da wanda za a yi su da wanda dukkan mutanen duniya su kai kai kuma wani ɗan juz'i kai kai kaɗai ne kai haka na wannan lokaci ya ba shi ne na jiya ba sa'an nan akwai na gobe ma bai zo ba saboda haka wani ɗan ɓangare kawai na sallar magariba kai domin wannan lafazi na sallar magariba yana game dukkan sallolin magariba gaba ɗaya wanda kuma duk duniya aka yi miliyoyi da suka yi kaga abu ya fara zama hauka kuma kayan mu me ya sunan ka sunan ka abdurrahman abdurrahman din nan majaz ne me hujja suka ce abdurrahman abdurrahman ya kamata a ce ya yazduku ne akan kowane dukkan duniya haka duk mutanen da ake kiransu abdurrahman abdurrahman ne kai kwanan aka haife ka duk bauchi shekara talatin da ya wuce ba sannan ko a jalin gwanna ma muna da abdurrahman wajen ɗari ko sai da haka kai yanzu wani ɗan yanki ne na abdurrahman kenan ka kana ɗauke <laughs> kai kana ɗauke da abdurrahman majaz ne ba hakika ba to ba a fara shiga hauka ba cikin wannan harka to shi ya za su ibn taymiya da abin nan da wasu eh, maluma a kira suka ce ai duk ba ba ai duk shirme ne ma wannan maganar amma dagi akwai wani majazi da wane ne duk ba wannan hmm? suna da hujjoji masu ƙarfi da suka danne abin gaba ɗaya kuma hujjojin na suna kama hankali wanda wannan ya sa eh, kar masu wasa da hankali na shari'a sai ta wasa da hankali shari'a karanta fati a ce ba ba hakikanin fatiha karanta ba majaz ne don hakikanin fatiha shine duk fatihohin da aka taɓa karantawa a duniya gaba ɗaya ka kuma ɗan yanki ka samu to kaga wannan abu ya zama ya zama matsala to wa man sallamahu wanda kuma ya miƙa wuya ya ce e ya yadda ya lafiyantar da a ce shi ne ma sallamahu wanda ya lafiyantar da ai amfani da wannan lafazi a ce akwai majal cikin alkur'ani ya ce ni na yadda lalle amma wala shi majaz ni ba zan kira shi majaz ba ina jin kunya ina ganin nauyi a ce a maganar Allah za a kira shi majaz ba hakika ba ya ce to wannan kuma ba za mu kira shi mukabir ba tunda dai ya yadda hmm? ya yadda tabirin daidai ne sai dai shi yanzu yana girma alkurani ba zai kira shi majaz ba irin wannan su wasu alƙarya da bakwai jana haka liman taɓa gamar ya yace to a wannan lokaci shi wannan na biyu fa huwa za'un fi ibaratin kawai shi yana ja in ja ne a cikin harkar ibara za a ce majaz din ne ko ba za a ce majaz ba ba wai ba don ba majaz din ba amma za a kira shi majaz ko za a nuna girmamawa ga maganar Allah ba za a ce masa majaz ba to shine yace fa huwa za'un fi ibaratin fa la fa'idata fil mushahati fihi in kuma ne za a ne cikin ibara ba ma'ana ba babu wata fa'idar ai ta jariya a cikin wannan sabani wallahu a'lam wannan babu ya kare tsara mana minti nawa ta sai mu tsaya nan ku hmm. saboda karatunmu yau فصل لنا فرق وينها مغانا كمي إلا أنا مغانا كان إلا أشاذ ذاتنا إيه أنا إيه كفهود جادة إيتا أكوهم لسكتي ولا كفهود جادة إيتا غير مالكية لشافئية أكوهم لسكتي أتنا إيه زمنتوا هود جا كوهن نين يابان إيه هجوزين فكو سيكم أنا إيه سام مجاز سكين القرآن أكوهم لسكتي ولا سام مجاز بقى. ko kuma da suka ce sun yadda a bisa wannan ma'anar a samu lafazi ne wadda an yi aronsa ne ba daga shi ne na asali ba a ma'anarsa na luga amma aka yi aronsa wannan sun yadda ana samun wannan amma su dai suna jin nauyin su kira abun majal duka wannan dai muna magana ne muna magana ne kan alkur'ani wannan yanzu mun zo babin alkur'ani wanda shi ne hujjar farko a cikin hujjojin da addinin musulunci ke da su wadi? suke yawan me? abin da ke nuna zahirin hujjoji duk dai ruwa da aka taimaka abin nan mutawatira ce wannan jibril ne ya sauko da wannan ruwaya kafin cin hmm. saboda haka ma nan saukowa kuma ya karanta wa annabi ne kuma sai ya karanta masa dole a lokaci guda ya karanta masa wannan wannan kuma ba mu da ilmi a kai amma dai yanzu mu abin da za mu gaya maka shine biduni tafsil duk wata kiran aka ce maka mutawatira ce kenan jibril ne haka ya karanta wa annabi ita wadik ba tare da mun maka tafsili lokacin da ya zo ko ce aya sai da ya maimaita ba kamar da ƙwararrun masu kira suke yi a lokaci ɗaya abin nan wannan ba ni ba da wannan sani amma dai a takaice dukkan wata a mutabatira jibril ne ya koya wa annabi ita ya karanta wa annabi ita kwadi? yawo na'am hmm. ba mai ne? ba wata ta kubuta ba fi a dama akwai kilafi yanzu yana jin ko kirar hamza ce da sauransu kama imam ahmad yana inkarinta yana inkarin salo yadda ake yi ko a ce za a zo a dakata ana karatu a dan dakata lafazi haka ita laraba ba sa irin wannan ba yadda za a ce kira za ta zo da irin wannan ana samun ɗan nukurori za a samu kilafi ta yadda wurin salo an fahimta yawwa wannan ko ba ba zai cutar ba saboda kai sai mu tsaya ku na'am ga inda maluma da yawa mutane da yawa suka ruwaito su ruwaito shi zo zo zo zo zo haka suka ruwaito wannan lafazi kai kuma sai kace an ce yaka sali haka ka zama to shazbi kenan sai kaɗai ne kawai ka ji wannan duk sauran su sun ji saɓanin naka alhali suna da yawa su na ya zama to me shaz ta fahimci ma nan shaz awo سبحانك اللهم hamdik أشهد Allah, لا إله Anta, أنت أستغفرك وأتوب